yau shirinmu zai laika ɓangaren wasan harbi wato shooting sport inda za mu laika tarayyar najeriya shugaban hukumar wasan harbi na tarayyar najeriya kwamar muhammad shettima ya nemi haɗin gwiwa da masu shirya gasar olympic ta matasa ta dakar 2026 don bunƙasa wasannin harbi a najeriya a ziyarar da ya kai kwanan nan zuwa kwamitin shirya wasannin olympic na matasa na dakar 2026 a can ƙasar senegal kwamar shettima ya samu karɓuwa daga babban babban daraktan hulɗa da jama'a ta wasanni madam fanta diallo bangarorin biyu sun tattauna fannoni masu amfani don inganta haɗin gwiwa mai zurfi musamman a fannin bunƙasa wasannin harbi wato shooting sport shugaban wanda ya hau mulki a ranar 25 ga watan satumban shekara ta 2025 ya shaida wakilan kwamitin shirya wasannin olympic na dakar cewa najeriya tana da damammaki da yawa bangaren wasanni musamman wasannin harbi harbi don bunƙasa muhimmancin abubuwan da suka faru a duniya a cikin ɗan gajeren jawabinta madar fanta ta yi alkawarin yin aiki kafaɗa da kafaɗa da kwamitin olympic na najeriya don cimma fa'idodin ga junansu. daga najeriya za mu leƙa nahiyar turai yadda ake shirin buɗe sayar da sayarwa 'yan wasan ƙwallon ƙafa a nahiyar turai a watan janairu yayin da kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta fara tattaunawa da dan wasan baya na Les Thiago Gabriel mai shekaru 20 da haihuwa duk da cewa kungiyar Brentford ma na sa ido kan ganin cewa ta dauko dan wasan don taimaka mata ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta ce tana da jerin sunayen yan wasa waɗanda za ta dauke su a watan Janairu wanda suke ganin zai mai musu gurbin dan wasan tsakiyar nan dan kasar Ingila Kobe Maino mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kungiyar ta Manchester United ba za ta amince da sai da dan wasan ba idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta crystal palace kuwa ta ce ta yi imanin cewa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ce kadai take da karfin gwiwa wajen ganin daukar dan wasan ta nan gwi dan shekaru 25 da haihuwa bala dahiru amurka ke magana daga bauchi a nigeria